wata lahira in kana dare ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba hakuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki mu ji tsoron Allah musan Allah yana ganin komai kai mai jifa ka dubi samanka karkaji dama ji muka yi inna za ku koma ƙauye eh. sai muka yi magana da shi cewar me zai hana larabu ta dawo na da zama inda ne ni ina cikin gari ko to ai dama da kai da kaya duka mallaka ne wannan dalilin ne fa yasa na ce ki dawo kusa da ni saboda zuciyarki ta samu sanyi na san dole ne damuwa duk wanda ya rasa uba irin baba wanda yake faruwa shine ta samu matsala sosai ta bugu kwarai da gaske a bayanta wanda sakamakon hakan lakata ta ta ba kowa ce ta saka ki a cikin wannan mummunan rainin da yake ciki wannan yanayin da yake ciki na bakin ciki face kanwarki laraba alabudu sun nuna hankalinki ya tashi zuciyarki yana bugawa sama-sama domin kin jina ce laraba ce ƙwarai wallahi anti salma kaɗan kika gani a cikin yanayin tsarin da na yi ma ba haka na so abin ya kasance ba ba ke kaɗai na so a ce kin faɗi a wannan wajen kin samu lahani ba wallahi tallahi har shi mijin naki laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da ni ka ji mamaki Allah ko ina mutum ya zauna kawai bacci sai kwashe shi wallahi ya ai kai din ne ya baka bacci da wuri ni wannan baccin Allah ban san dalilin sa ba Kai ka san me ke hana ka bacci yayi wayar ka mana ka ai take hana ka bacci wayata kuma eh. jiya fa ina kallon ka a falon nan yayi har karfe 1 da rabi na dare chatan kake ah to kice ido ma kika samun kenan To idan ba ido kika samu ba ke mai kai ki har wannan lokacin baki bacci ba. <laughs> To yayi ni ina baccin rana kai kuma kaga baka baccin rana. <sighs> Ina na gode ma. Wallahi kuma baccin nan na ɗauko shi mai daɗi. Wallahi kawai barki ne ya tada ni. <laughs> Wa ina tafiya ina tuki kawai sai ga wani kare zai tsallaka. kaɗan yarge rage ɗauke shi wato garin ɗauke kawai sai na yi na farka da ku an yi mummunan aiki <laughs> ka bige kare kuma yaya wallahi to ai Allah ne ya taƙaita ma kare ne dan da kare ce abin da zai ana ba kwashe ta ba bari na koma cikin to bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani lahira Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Sani yaya. Yawa sani. Ya mai jiki. Ah, alhamdulillah wallahi. Sani anti. Ah, Laraba. Ina ba godiya Allah saka da Ina godiya kwarai da gaske ba ni da bakin da zan ce miki na gode. Allah dai saka da alheri. Wannan kulawa da kike bayarwa a gidan nan ina jin daɗinta. ta. ai babu komai yaya dama na ce yaya ko ya babbar wayan nan ne yaya nima ka siyan min kaga waya ta karama ce ma in fara wasa ko bibo ce Allah to ai laraba a dai gidan nan ba waya ba abin da ya fi waya ma inda ikon ai miki shi aikin cancanta amma sai dai kin san a yanzu in dai kina son wayar da take da speed mai sauri sannan za ki sami network ɗinta yana da ƙarfi to fa sai kin sai waya babbar waya wacce take da aƙalla 4 waje. saboda haka kina ganin wanda yake kamun waya ba sani ba ko yana ma amma dai abin za a yi a ki cire ki ɗau wayarta sai ki cire sim ɗin sai ki sa naki duk komai ma sai ki abin da zaki dai ta zama komai naki ne akai ita ran da Allah ya sa ta tashi a ga yanda za a yi kai ya na ji daɗi wallahi haka haka yi? Anti Salwa ta yi datan miji. Ni ma ai dole in yaba da abin da Allah ya Kuma ku abin naku ne kamar a jini. Wallahi kuwa ga iya zama da miji, ga iya tarayyar miji, ga shi kun iya zama ku yi wa miji kalmomin da zai manta da dukkanin halin da yake ciki. Ga tsafta, ga iya girki. yanzu ki duba ki gani ba wallahi nan yar uwan taki idan na duk irin gajiya da na dauko idan na zo na tarar da ta gyara min gado yadda ya kamata ina kwanciya sai da duk gajiyan nan ta kawo to sai ga shi ke kuwa in kika ma gyara gadon kafin man hausa yanzu ba gajiyar na ci. <laughs> wannan abin sai ka ce kai yaye wannan irin zuga haka kar kai kar ka fasa min kai ai ba fasa kai bane ai ya bangon ya kace ya zama dole <laughs> in gani wallahi ah, ikon Allah shiga da ciki tafiya za ka yi ina je zan yaya laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba Ta, iguala. Allah mun gode maka ina daɗa godiya ga Allah mahalaccin ni ki, godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da yi wannan kyakkyawar halitta sarki ya tabbata ga ubangijin da ya azurta ni da kai a matsayin mijin aure wato ina jin daɗin ganin ki a yaushe a cikin gidan nan wato ina jin daɗi duk lokacin da nake cikin wani yanayi na bacin rai idan na ganke a cikin gidan nan <laughs> duk irin bacin ran da na dauko idan na zo gida na ganki sai in ji gaba kiɗa <laughs> na huce ina yi wa Allah godiya <laughs> ka san me wani lokacin sai ka gama aurata. kamar ana yaƙi. Ba zaman lafiya ko kaɗan. Da an gama soyayya a gida, an yi aure sai ka ga maganan zama ma haka yanda muke ne da kai za ka ga sa yi. Ni kuma har Allah Allah nake ka dawo cikin gidan nan. Kai ma kuma da ka dawo zan ga farin ciki a ka Ai wannan so ne amma abin da ake kiran shi ƙauna. Kuma shi abin da yake jawo haka. tun farko lokacin haduwa idan aka bata gina al'amarin to shine daga ƙarshe ake samun irin wannan abubuwa yanzu kamar ni lokacin da Allah ya damu da ki ba ƙarya a cikin lamuran mu ne da ki da abin da yake na gaskiya shi nake miki shi kuma nake gaya miki yau inda a ce na zauna na shirga miki ƙarya to duk lokacin da na zo ina zauna a cikin gida na ganki kin tunkaro ni sai gaba na ya faɗi daga faduwar gaban nan zan taka maka ma rasa abin da zan gaya miki sai a waye gari na fara jin haushin ki to irin wannan abubuwan su ne suke jawa ki ga an sami irin wannan akasin kuma ko ba komai ki gode wa Allah da Allah ya baki wanda ya san darajar mata domin kin san mu mutanen warure mutanen da suka san darajar mata shi yasa Allah ya ma a tsakiyar birnin Kano can baya lokacin yaƙi mu idan za a kano za su tafi yaƙi to mu yan waruri mata ake sawa mu tare kar wani ya zo ya ci mutuncinsu to wannan dalili shine yasa ke ga ta mu zo ɗaya da mutanen zaria <laughs> da haka ina yi wa Allah godiya matuƙa da gaske amma fa wannan wankan gaskiya yau ya yi mu ina fatan ma baki dora abinci ba na gobe ni ganin ki ma yasa na goshi a ah, ba ne ah. ka je ci ko dan kaɗan ne ah, sai dai ki ba ni ruwa kawai a ne sai ka ci abinci maka ci abinci ba ai hirar ba za ta yi to ba mu ga bari mu ga wannan sabon hoton ke <laughs> an ɗaya selfie abokina ba yawan tunanin-tunanin nan sai ka rage shi. Saboda shi ita damuwa da kai in ka sata a za ta iya haifar ma da abu. Shi ciwon baiwa Allah nan ba ciwo ne da za a ce yanzu zai warke ko in an jima ko gobe ba abu ne da za a ta ɗawainiya da shi har Allah ubangiji ya ka ƙarshen sa saboda haka wannan tunanin da kake zai iya taɓa rayuwarka zai iya haifar maka da wata matsala wanda baka sani to ai ta damuwa ai dole ne in damu alaji ka duba ba gaba naira miliyan tara a cikin wannan tafiya ina na ga miliyan tara hmm? ai dole hankali na ya tashi ba ni da ita a ji ba ni da dalilin ta ba ni da wajen wanda zan je in ce kawo miliyan tara za ka yi baiwar Allah na asibiti kowa ka taba kuka da kai fa duk muke saukar nan duk mutumin da da zai dau miliyan biyar ya baka yanzu ko dubu hamsin ba iya dauka ya baka to wace ɗin masifa ce wannan to miliyan tara inda ita da tuni ba a yi ba misali to wannan abun shine zai sa ya haifar maka da matsala a kasuwancinka a al'amuranka na yau da kullum saboda haka addu'a dai ita ce abin da za a riƙa bi kuma Allah ya hore ubangiji ba ta lafiya ai tafiya ce gaba ɗaya ba daɗi wallahi mu jagorancin ba mu ji daɗin yadda ya kamata mu ji daɗi ba in ka je gida ba daɗi kawai bin ta abinci ake karatun ma gashi nan kana gani nema yake gagarar al'umma wannan wannan wannan musiba ubangiji Allah kama da ɗauki Allah mana maganin abin da yake damu to duk da haka dai haka za a hakura ka ka rage yawan damuwa don Allah dan ai addu'a. Allah zai kama mata insha Allah kai alai sagir sai ka rika maganar wai hakuri za a yi to kuma banda abin ka Allah na tuwa kai fa ka san halin da ake ciki ina kasuwancin yake komai ya mutu komai fa babu shi ba kana gani a ofis nan duk inda na waiga na ga wani abu wanda in na ɗauka zai iya sa in zo mai a mota in dan sai kati sai in ce a kamo kudinsa. sa gashi a hankali a hankali obis dis sai ƙasa yake duk da haka dai gaskiya addu'a ya kamata a rage kuma a rika rage tunani saboda shi yawan tunanin sai ya haifar maka da wani abu gaskiya ana ana kan yi a ci gaba da yi wannan sun kawo kuɗin ba sun kawo sai ka ce bari zuwa kai a to ai wannan abun ka ai ba su wannan kuɗi ai ba kuɗi ne yin wancan ba da eh, yake kuma kuma dai mutum ɗaya da ba da ɗan kama ba zo su ba a ba to da su ba suna ba kuɗi na ba ka san taɓa kuɗi to kai ma kake kin taɓa wuri ne kai da ya zama dole ma yanzu kai ka nemi kuɗi saboda wannan matsala ka san in akwai wallahi sai ka masu a na sani ma a to amma kai ga su da akwai alhaji umar nan ma ka ƙi zuwa kana da bayanan ka na ofis kowa ba ya je na gaji da zuwa ne wani a daga wannan da ba Allah ba ta lafiya kana ya Allah Allah ka ga ka dan sana kan ji Laraba, Laraba, Laraba, Laraba. Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba. laraba sannan ta sanarwa sama ina da son kyautata miki amma ba idan mutane amma idan muna tare ni da ke ba ni da burin da ya wuce in dinga faɗa miki gaskiya domin kin san fa ya harama ne kin sani aiko <laughs> anti salma kenan a cikin tsare-tsare na na kamo hanya tsari na biyu bayan wanda na aikata a yanzu ina so in yi amfani da duk wani dama da ya mace take amfani da shi domin tamgata ta mallaki zuciyar ɗa da yake kin san kanwar taki a atan a Salma ina tabbatar miki da zan yi amfani da duk wani dama ta duk wata rangwada ta da duk wani farina da kika sani domin naga na mallaki mijinki a cikin gidan nan wallahi sai na auri mijinki kar ki taɓa tsammanin zan auri mijinki ne domin in sama miki farin ciki ko kuma shi ɗin ma zan aure shi ne domin in sama masa salama kina gaya wa zuciyarki haka to tabbas kin yaudare shi domin ban zo gidan nan don sama muku salama dukanku ba wallahi tallahi na zo cikin gidan nan ne in tarwatsa duk wani farin cikin da kuka taɓa tanada tun daga farkon rayuwarku har yanzu nan. sanya amfani da duk wani yanayi na. In ga mijinki ya fara kyasa ni. Tukunna mu kai ga matakin aure. Mu aure akan kan idanki. <laughs> Duk wani abin da kuke tunanin kun mallake shi ko kuma kun je kun kwato shi a wajen mahaifina. Da sannu a hankali sai na karɓe komai a cikin gidan nan na bar ku bayan na gama mallakan komai. ina tabbatar miki <laughs> zan fara saita wa mijinki hanyar gangara inda zai faɗi kamar yadda mahaifina ya faɗi so yake daga ana fidda gawan ɗaya bayan ɗaya a cikin gidan nan kamar yadda aka fidda gawan mahaifina a kan idona ba san taɓa in manta da ranar nan ba wallahi an ta salma sai kin mutu ke da mijinki kamar yadda kuka yi sanadiyyar kashe mahaifina sako ana so in shiga mummunan yana daga yau aiki na zai fara a gidan nan laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba ya za ki nuna ki ce waya ce matata ke me yasa kin samun idanu ba akan abubuwa na <laughs> <laughs> wallahi yaya ba sa ido bane ni fa in ni ce matarka wallahi yaya duk duniya ba ni da kishiya da abokiyar gabar da ta wuce wannan wayar ka to balaraba idan ke kin raina abin da kike mana mu ai ba mu raina ba <laughs> kusan duk wani abu da ya kamata a ce kina yi wanda shari'a ba ta ke ta shi a cikin gidan nan ba ai kina yi to kuma me kuma zaki mu wallahi ne in dai tani ne wallahi duk abin da kike yi na gode Allah saka da alheri ni fa duk wani abu da nake samu a tattare da matata lokacin take lafiya lau wallahi tallahi har yanzu ni ban ga wani canji ba komai da komai ban gane me nake nufi ba to ina na ji ka ce abin da matarka take maka ita ma ka san abin da baka gane ba har yanzu ka gagara bambancin larabar can da ka sani a baya da larabar da take nan a gaban ka a zane ina zuwa ne zan ɗan yi wani abu da nan a tsaya mana matsacin banza matsacin mofi ni za ka kawo hauka yarinya zuciyarmu tana yawo akan ta ka zo ka zo ka zo ka kawo wata magana Laraba, Laraba. Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba, Laraba. Laraba. wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba ce za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki mu ji tsoron Allah musan Allah yana ganin komai kai mai jifa ka dubi samanka karkaji ya yi maka dawowa duniya bi ta sannu hankali